الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البدائل العجم العجاب وصانه من شيل اللحن وضروء المحو وكل ما يستراب وكمال الشرعة وفصل الخطاب وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد فنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق اولم يكن ربك اهلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. بك يقول مولى انت فتك الله سبحانه وتعالى ما لتم ما يقوى ما يقوى ما يولي ايه مزوى ولن يمشي من البركه. يمشي لاني سرد وتر هذا نجرا من ذبهما صلى الله عليه وسلم لجرمة زوى مدينة لشركار ذمه لتليه للأربعين بشنا واني ديدينا سرج وتر ما من شركار المبيل عشرين نجا الله سبحانه وتعالى تكون يسري ورسا لكندرا ورسا يا كار هذا ما أول من شيء من البركة مركز عبد الله بن عباس ورسا تكون أمور قربة تكون غير domin ci gaba da raya waɗannan kwanaki masu albarka da ɗaya daga cikin ibadoji waɗanda muke tsanantuwa zuwa ga Allah da su muna roƙon Allah falalarsa da tausayinsa da rahmarsa da jin kansa ya Allah ga mun haɗu daga mun haɗu a ɗaya daga cikin ɗakunanka muna ƙoƙarin fahimtar littafinka muna roƙonka ya Allah don tausayinka da jin kanka da rahmarka duk wani alkhairi da wata albarka da jin kai da rahama da take saukarwa da bayan ka waɗanda suka siffanci da wannan siffar Allah ka saukar mana duk wani kyakkyawan ambato da kake ambatan bayan ka waɗanda suka siffanta da wannan siffar ya Allah ka ambace mu da wannan kyakkyawan ambatan Allah ka sanya wannan zama namu da zama shaidar arziki gare mu duniya da lahira Allahumma amin kamar ci ba akwai neman addu'a har guda biyu akwai ɗaya daga cikin samarin mu wani ɗan adali mai himma in jiya da ya fita ba a ƙara yin arba da shi ba ma'ana ba a gan shi ba a rasa inda yake ana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya amince da shi duk inda yake bayyana shi cikin salama da aminci Allah ya dawo da shi cikin kwanciyar hankali kuma ya sanya duk inda yake yana cikin natsuwa da walwala Allahumma amin neman addu'a na biyu wata baiwar Allah ce wace mahaifiya ce gare mu ma'ana ma'amuciyar bibiyan wannan majalisi ne da cibiya ce ta arziki tana fama da ciwon kafa sai ta nemi alfarmar mahalarta wannan majalisi neman alfarma ta musamman cewa a sanya ta a cikin addu'a muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya baka lafiya ya ɗauke masa wannan damuwa da take fama da ita sannan kuma ya ba ta ladan jini Allahumma amin akram kallah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون mun tsaya ajiya akan wannan aya ta suratul munafiqun wacce a cikin da Allah subhanahu ta'ala yake ba mu labarin ɗaya daga cikin kulle-kulle da makince-makince wanda munafukai suka yi jagora a kan wannan kulle-kullen shine Abdullahi bin Ubay bin Salul inda ya yi alwashin cewa idan aka koma garin Madina bayan dawowa daga yakin آه، المرايتي هو غزوة بني المصالح شعور ذات هذا الأرثي لكرهي جديا لذات إيسان تسلد المهاجرون لذير المكة ما تشيكم المهاجرون كوشك باب وسنع عندهم جابورا المهاجرون شين المجران ما صلى الله عليه وسلم من يبياني جمسسو آه، أجيانا أكان أبن إنشاء في ديوان بحسين قنقورم وانا آية mun tsaya a kan faɗin Allah subhanahu wa ta'ala walillahi al'izzatu wali rasulihi wali mu'minin walakin almunafiqina la ya'lamun Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan juna yake cewa daukaka da ruwaya da tinta da kasaita da martaba da kima na duniya da lahira Allah subhanahu wa ta'ala ne yake ba da su المصدر الأصلي لكل عزة من الله ما أقدر مرتبة لكيمة لدرجة رأي أتى أنا سامن وما أقدر وأن أبوان لجوجا الله سبحانه وتعالى جميعا ولرسوله ولله العزة ولرسوله حتى لما زرنا ما صلى الله عليه وسلم دمنزل شن ليزول شن وأيار قايا سامن ya riga ya samu izza ya riga ya samu ƙarfi ya riga ya samu galaba saboda Allah subhanahu wata'ala ya zaɓe shi ya fifita shi akan dukkan halittu sallallahu alaihi wasallam wani mu'minin mu'minai su kuma za su samu izza da ɗaukaka da buwaya da martaba daidai gwargwadon imaninsu ta sanadiyyar imaninsu in ka fahimci wannan sai ka gane cewa daidai gwargwadon imaninka da Allah da koyi da manzaman masu salam da bin tafarkinka da ƙarfin imaninka daidai gwargwadon izzarka daidai gwargwadon buwayarka daidai gwargwadon kasaitarka kasaitar ba a ma'aunin duniya ne kuma aka ce kasaita karka ce wani kwangwai ake nufi na motoci da za su karka tunanin wani katafaren gida a karka tunanin abin nan wani adadi mai yawa na kuɗi a kan ba wannan ne izza ba hasali ma wannan jumla an ambace ta ne domin a dawo da tunanin mai sauraro zuwa da ne ma'anar al'izza al-ghalaba al-quwwa me ake nufi shin kawai jin ina da mulki ni ne aji jin ina da buwaya da matsayi a cikin mutane ni ne faɗa aji shikenan jin ina da haɗa a cikin mutane shi kenan sai in zama ni ne misali a ma'auni na lahira a ma'auni na wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi kenan na samu isa da kasai da wata wannan ba shi ba sannan abu na biyu aka ambaci wannan domin a mai sauraro ya fahimci cewa ai innal izzata lillahi jami'a kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce من كان يريد العزة فلله Jami'a, جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه wanda yake neman wata isa wanda yake neman ɗaukaka wanda yake neman martaba da kima a duniya da lahira to ai inda ake samun martaba a ina ake samun kima da martaba ana samun ta ne idan aka bi Allah idan aka bi manzon rahama sallallahu aka yi riko da Qur'ani aka yi riko da sunnar manzon rahama sallallahu aka miƙa wuya da kiran manzon rahama sallallahu anan izza take anan buwaya take duk al'umman da ta sassanta da wannan a gaba ɗayanta ko a ɗaiɗaikunta to ita ce al'ummar da za ta kai ga gashi ita ce al'ummar da za ta samu ɗaukaka ita ce al'ummar da za a wanzar da ambatanta a cikin mutane saboda ne ta jingina da mafi ƙarfin majingina inda ake samun ƙarfi saboda allah al'aziz tun da shi buwaye ne isasshen kafin to daidai gwargwadon yadda ta koma gare shi daidai gwargwadon yadda ta kusance shi daidai gwargwadon yadda za ka samu isa da kasaita da martaba da kima a cikin mutane kuma ma ko da ba ka samu a wajen mutanen ba to idan ka zama maɗaukaci a wajen ambato a wajen Allah subhanahu Ta'ala, wannan ita ce ɗaukaka ta asali mun fahimta kuma me kake nufi me kake tunani bawan Allah a ce Allah subhanahu Ta'ala. kana cikin da'ira ko taikul ɗin waɗanda ya yi alkawarin zai ba su galaba da nasara hmm? da taimako da taron babu la'arri banda ana wa rusu haka nan da waɗanda suka ji farkin, Allah da mazasa su ne za su samu kaiwa da gaci su ne za su samu ɗaukakar da ake bukata a rayuwa walillahi al-izzatu wa li idan muka lura anan zamu ga cewa an gabatar da lillahi sannan al'izza asalin maganar al'izzatu lillahi ko al'izzatu lillah al-mubtada wal khabar amma sai aka gabatar da al-khabar din alal mubtada kuma asali kamar yadda ibn malik yake cewa wal aslu fil akhbari an tu'akhkhara wa jawwazu at-taqdima illa darara والأصل في الأخبار أن تؤخر الأصل في الخبر أن يؤخر في العزة لله هوايا لإساء دقلبة لأوكتا لمرتبة لجوزم الله تسل الله لإبادة فأما نمتي لله العزة ولله العزة هي إيه دليل dalili shi ne shi mai alfiya ko imam malik yake cewa wajen wajawazu taqdima illa bara a larabce a nahawance an halarta a gabatar da alkhabar alal mubtada idan ya zama na babu matsala to ƙari akan haka akan iya gabatar da shi saboda wata hikima saboda ya fa'idantar da wata fa'idar da inda za a jinkirta khabar ɗin ba lallai a samu wannan fa'idar ba kwatankwacin zai abin da muka ambata ni za ku iya tunawa a faɗin Allah subhanahu wa ta'ala walillahi khaza'inu samawati wal ardh asalin maganar khaza'inu samawati wal lillah a can an gabatar da al-musnad al-musnad ilai me dalili saboda li ifadati al-ikhtisas li ifadati al-ikhtisas domin gabatarwar ta fa'idantar da cewa ai ba ta inda za ka samu wata taska ko mun ƙanƙantanta in ba daga maɓuɓɓugarta na asali daga taskokin Allah ba. Kun fahimta? Hmm. To nan kuma ƙuddiman ifadatul hasar an gabatar da shi domin ya fa'idantar da hasar. Wannan babi ne na ana hawa amma kuma wani ɓangare na balaga. Ana in ka ce alhasru a nan abin da ake nufi ai to ina ake samun ɗaukaka ina ake samun buwaya ina ake kaiwa matuƙa idan ba a Allah ba duk wata ɗaukaka duk wata isa duk wani faɗa aji duk wani iko duk wata ƙasaita idan ka ci kawo da ko idan ba a tsohata akan tafarkin Allah ba to ba sunanta ƙasaita da buwaya ba kun fahimta wannan fa'idar za ta same ta idan kai la'akari da gabatar da walillahi al'izza walillahi al'izzatu wali rasulihi wali mu'minina walakin al-munafiqina la ya'lamun alamu. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inda matsalar take su munafikai sun kasa sun kasa sanin wannan saboda siffar jahilci da suka kasance da idan muka lura a ayar ta gabata an ce walakin da munafikina na ya kurma a nan kuma sai aka ce walakin da munafikina na ya gama. me ya sirrin bambanta tsakanin jimlolin guda biyu me dalili akwai kyauta kuma kun san kyautar ramadana ya kamata ta fi kyautar majalisar qur'ani eh, me dalili ne bambancin alfikihu da al'ilm wanne ya yafi wanne ya martaba alfiqhu ko al'ilm fahimta ko sani wanne yake wane ne wanne ne yaya wanne ne sani fahimta ce ne yawa ilimi yawa za a ce Allah ya ba shi ilimi sannan ya azurta shi da kyakkyawar fahimta ko so da matakin farko shine ilimi mataki na gaba shine fahimta ba a samun fahimta sai an samu ilmi mun fahimta kun ilmanci da abin da nace da shi ya sa kuka fahimta ko ba haka ba mm. to da haka ne ashe ba abu ɗaya mani. to in ka gane ba abu ɗaya ba ne za ka gane sirrin da ya sa aka ce walakin da munafiki na layan ƙaho walakin da munafiki na layan ɗamu me sa ba ce wali layan kazalin sanarwar ƙarfi walakin da munafiki na layan ɗamu wali layan izzat wali rasulihi walakin da munafiki na layan ɗamu ko kuma me yasa ba ce wali layan kazalin sanarwar ƙarfi walakin da munafiki na layan ƙaho wali layan izzat wali rasulihi wali mu'minina walakin da munafiki na layan ƙaho me yasa ba a ce yafqahuna sau biyu ya amaluna sau biyu ba dalili wallahu alam a fahimtar cewa arziki daga wajen Allah yake wani babi ne da ya tsaron mababan sanin izzar Allah da buwaya ta da galaban muminai yanzu misali idan aka je da za a je yaki misali idan aka je yaki sai musulmai suke nasara akan abokanan gaba yanzu ai izzatuhum wa quwwatuhum ta bayyana sau da haka ba wani babban ilimi ba ne zai sa ka gane cewa suna da ƙarfi mun fahimta amma abin da ya shafi ka fahimci cewa taskar arziki bika wa in min shay'in illa indana khaza'inu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum ka fahimci wannan to wani ilimi ne mai zurfi sai mai zurfin fahimta yake fahimtar wannan ke sa sai aka kawo yastaruna tare da wani layin khaza'in samawa wal ard amma a wajen izza wal quwwa wal zarba aka kawo ya ya ya fahimta wannan yana da cikin abubuwan da za a iya fahimta a wannan gabar amma akwai wasu amsoshin bayan waɗannan amma wannan kuna daga cikin amsoshin da suke sahun gaba wajen sirrin bambanta tsakanin yafahuna da ya'lamu ko wani zai iya tsara ta bismillah shi ne ta ƙara sharhi ne a kan abin da na faɗa ya ce inda aka faɗi yafahuna ya fi kusa da gain wani layin ka za'in samawa tal'ar to shi ne ai abin da zai fitowa fili sosai sai da zurfin fahimta da zurfin imani da tsaftatacciyar zuciya ake fahimta amma cin nasara a fagen fama ko kuma samun martaba wani abu ne da za a iya gani to idan ya kasance a duk da bayyanar haka shi munafiki ya kasa gane wannan ilimin ashe jahilci shi ya kai jahilci hmm. kamar rana ce a tsakiyar sararin samaniya karfe sha biyu kowa yana ganin ta amma shi munafiki saboda dutashewar hasken kwakwalwarsa ba abin mamaki ba ne ce da Allah ku taimake ni ku nuna min ranar shi ne ma'anar walakin na munafiki na la ya ma'ana da bayyanar galabar muminai da izzarsu da bayyanar ƙarfin musulunci da bayyanar haskensa amma su har yanzu jajircinsu ya kasa ba su dama su fahimta kun fahimta? za ka iya cewa kuma la yafqahun da la alamun an yi an ne daga nafiyul ablab sai kuma aka zo aka yi nafiyu an aqall an fara kore abin da ya fi zurfi to kada wani ya fahimci cewa an aka ce munafukan nan ba su da fahimta sai ya ya dauka cewa to ai kuma suna da ilimi to ilimin ma ka dauka suna da shi jahilai ne a barin fahimta mun fahimta walakin al munafiqina la ya'lamun la ya'lamun wannan ayar jama'a tana da fa'idoji da yawa daga cikin fa'idojinta shi ne Ah, mutum ya fahimci cewa kamar yadda taskar arziki a wajen Allah ake ta, Allah ne mai bayarwa ko abin da ya shafi wata martaba ta duniya abin da ya shafi wata ɗaukaka abin da ya shafi wani mulki Allah ne yake bada mulki idan ka fassara izza a kan abin da ya shafi samun buwaya da ɗaukaka a duniya ke, amma asali al'izza a nan ba ana nufin izza wai na ɗaukaka ba ne ba wannan ne ma'aunin da ake auna buwaya a wajen Allah to amma da yake lafazin ƙur'ani shakundum ne yana iya tattaro abubuwan da su ne a matakin farko da abubuwan da suke ƙasa da shi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa allazina yattakhizuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayatawuna indahum al-'izzata fa inna al-'izzata lillahi jami'a ga wannan martani ne amsa ce aka bayar ga dukkan wani wanda zai je ya tsosanu ga munafukai ko kuma munafukan da suke tsosanuwa su ɗamfari da waɗanda ba su da imani saboda su samu wata saba saboda su samu wasu yan daloli saboda su samu ɗaukaka a saboda a rika ambatansa a cikin gari dukkan wata ɗaukakar da wani zai nemi ya ɗaukaku saboda ita sai ya haɗa ƙarfi da ƙarfe da waɗanda suke kawo mamu addini barazana ko Allah sai ya musu kuɗin gora gaba ɗaya ce a yau ta gona inda gona wai sun ɗauka da wannan ta wannan hanyar ce za su samu buwaya da faɗa a ji a bayan ƙasa a inda al'izzata lillahi jami'a haka nan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤذهم أهلا فلا تعجل عليهم إنما أعجرنا kallon yankuruna da imanatihim wa ya kununa alaihim bida wattakaru min dunin lami alihatan li ya kunu lagun izza kajiyar shi ne a farkon ayar wattakaru min dunin lami alihatan li ya kunu lagun izza wannan umartani ne ga dukkan mutumin da zai bauta ma wani allah ko kuma ya je wajen wani al'ununa alaihim bidda bidda biddu maza biddu al'iz hmm. duk wanda ya riki wani Allah a matsayin abin bauta duk wanda ya riki ya nemi taimakon wani ba Allah ba kan abin da Allah kaɗai ake neman taimakonsa to zai ga lalacewar al'amura zai ga tawarwarewar al'amura zai ga disashewan haske zai ga cikewa a rayuwarsa daidai gwargwadon yadda ya ji ɗinci wani Allah mana zai ga zai ci karo da aka san abin da yake a ina ake samun mulki a ina ake samun buwaya a ina ake samun wasu ma za ka ga a za su nemi taimako ne daga wajen wani Allah wajen su zama masu cika ido masu karisma ba Allah ina ke samun karisma a cikin ka shirya maka kuma zikiri ne ke ba da wani da ita ke tunani lokacin da mahalicin sammai da kasai shi yake ba ka kariya wani zai maka zai baka wannan kariyar ɗin ba shi ba wanda za a je wajen shi ya wasu soki murutse ya wasu surkulle domin ya ba ka wata kariya shi a daidai lokacin waye yake rike da numfashinsa فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا wa yake ba shi lafiya wa ba idan shi dama ya gani ya gani wa ba harshen shi dama ya ɗanɗani abin ɗanɗano duka Allah ka a daidai lokacin shi zai iya amfanar da kanshi da komai zai iya ba kanshi wata kariya sai kuma ka manta da mahalicin sammai da karsai ka je ka zube a gaban wani a yi ta wasu shiriri na ana cewa za a yi maka kaza za a yi maka kaza Allah ne yake ba da kariya Allah ne yake ba da karisma da cika ido ka nema daga wajensa rike zikiri bawan Allah rike kula da ka kula da sallar asma a cikin jirgi ka kula da karatun qur'ani ka kula da zikiri ka kula da tasbihi ka kula da dukkan abin da yake jaddada daga manzon Allah sallallahu alaihi na zikirori da wurdai da wannan ne ake samun kariya wallahi kariyar da Allah zai baka idan ka lizumci waɗannan abubuwan kai kanka baka isa ka yi sharhin kariyar ba saboda baka san girman kariyar da ake baka Allah ce za ka fito daga gida ka ce bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل عليه da ta faɗi wannan sai wani mala'ika ya ce hujita wa wufita wa kufit madalla ka samu shirya ka yi kurici da lafizan da ya kamata a yi kurici da su a daidai wannan lokacin wa kufita ko kuma wa wufita a za a baka kariya an riga ma an kare ka wa kufit sannan an isar maka da dukkan wani wanda zai kawo maka farmaki ko wanda zai cutar da kai sawa'un aljanu ne mutane ne kuma waye na sha wata matsala ta same ni idan na fito gida wallahi abin ina tuna gani yi wannan addu'ar akwai wani lokaci da a madina muke wani accident wani bawan Allah da muka tashi haka maganar farko da yake wallahi da ni alkar da ranar to ni na ce ni ba ban yawa haka yake fiye da haka ko da kuma wani abu zai samu mutum idan ya yi to ma'anar maganar ita ce da ba din ya yi gada abin da zai same shi da ya ba haka hmm. sannan ko ba don haka ba ibada ce sanda kake yi kana ta'ammuli ne kana tsara samun kusan da Allah mun fahimta saboda haka mu kiyaye ko mu kula da zikirorin nan ta nan ne ake samun al'izza saboda ne walillahi al'izzatu wal rasulihi kuma daga wajen Allah ta samo zikirin da manzon haka nan abin da ya shafi mulki amma Allah kana neman mulki ne a'a kai dan siyasa ne takara kake waye ne sai ka waye zai baka Allah tun da duniya ta kafu ba wani wanda ya taɓa ɗarewa wata karagar mulki ba tare da izinin Allah ba. Allah ne mai bayarwa, ka koma gare shi ka bayar, ka koma gare shi ka zube Allah zai ba ta. Ya bayar jiya yana bayar wayo ba ma shi zai bayar. An fahimta? Kuri Allahumma malikan mulk, tuskil mulka man tasha, wa tanzi'ul mulka man tasha, ku ji statement in ku ji lafazin fa, wa tu'izzu man tasha, wa tu'izzu man tasha. nan shi zube ta ce ne ko mulkin kuma kake yi abubuwa suka rikice mulkin nan na gidanka ne mulkin na makarantanka mulki ko na ne abubuwa suka rikice ko ma ga Allah ka zube wajen shi ya Allah kai ne mai yi kai ne mai kaza kai ne mai kaza Allah ka fitar da ni Allah ka bani wata Allah ka nuna mun bakin zara na kasa na gajiya sai ka ga taimakon Allah ya zo maka ta inda ba ka tunani lokacin da nake magana a kan yadda Allah yake ba bawa mulki ta inda baya tunani sai nake tunowa da wani khalifa da aka tsare a lokacin daular daular umawiya wanda yake shine ya zama jagora a kasar Spain Angeles kenan a wancan lokacin a karni na hudu bayan hijira daga irin shekara 300 da wani abu wanda ake kiransa Alhajin alhajib almansur muhammad ibn abi wannan mutumin kissansa da rayuwarsa tana ɗauke da darussa na ban mamaki abun a yi latta ne a kan shi a kan tarihin rayuwarsa da na abubuwan ban mamaki da suka faru daga cin abubuwan ban mamaki a rayuwarsa kafin in faɗi dalilin ambatansa shi ne ya yi shekara ashirin da bakwai yana mulki ya yi yaƙi so hamsin da hudu a rayuwansa a hamsin da hudun nan bishi yake cin galaba ko so ɗaya ba a taɓa cin galaba a kan cin sai a yaƙin ƙarshe wanda daga nan ne ajali ya zo masa har malaman tarihi suke cewa a tarihi yana daga cikin ɗaiɗaiku mutum biyu uku da aka taɓa sani sun je fagen fama sun yi yaƙi mai yawa kuma duk su suke cin nasara to ba wannan ne darasin da nake so ambata a tarihinsa wata rana lokacin yana saurayi kafin shekaru su ja yana hira da abokanansa su biyu sai yake cewa ka da zan yi zama kalifa in zama mai mulki kai kana ganin me zaka ka a wajena sai ɗaya ce kai haba da Allah me yasa kake tsawa irin wannan hira su sun manta da kulin lahun mamalikan ne sun manta da wani lahin izzatu wani rasuli sai ɗaya yake sha kare a ba da Ko in a babin ingilanci sai ce in dai ka zama sarki ka zama khalifa Ko ni abin da nake so saboda wai ya san ba zai yi ba ya ce abin da nake so ka sanya ni a ɗora ni a kan jaki ko alfadari kaga mun ba mu wulakanci bai ce dosi ba saboda ya san ba zai taɓa samun kanshi a wannan yanayin na wulakanci ba sai ya zaɓi jaki saboda ita ce wulakanci ne dabba a kan doki sai ce ka sanya ka tara mutane ka tsora ni a kan jaki sannan in ma za a tsora ni a juya fuska ta ga fuskan jaki a can ni kuma ina kallon haka ma'ana ga fuskan jaki ta nan ɓangaren ni kuma ga fuskan shi kuma ga fuskan shi tana sannan a yi mun tanti da bakin tanti a fuska kaga ƙarshen wulaƙanci ka sa a zagaya da ni a cikin kasuwa da inda majalisar ɗan majalisun masu zama baya da aka sai ɗayan shi kuma sai tuno da kulin lahoma da na kama sai ce idan ka zama khalifa ni kuma ina so ka gina mun gidaje guda hudu ka aura mun mata hudu ka bani babban jami mai numfashi da shi ke yau da gobe yau da gobe al-mansur al-hajib al-mansur muhammad ibn abi amir daga nan ya je ya shiga training na sojoji da masu tsaro shekara biyu biyar bakwai har sai da aka yi shekara ashirin a cikin shekara ashirin din nan yana tanakuli ma'ana yana ɗaukakuwa daga mataki zuwa mataki zuwa mataki Allah ya ba shi kwanya da basira suka haɗu da almustanfir billah ah, ya samu kusanci haka haka haka ita mai tsawo tarihi mai ban sha'awa mai ban mamaki kwatsam dai wata rana ɗaya ga shi tsakanin shi da sarauta taki guda ne ciki guda ne ta yaya aka zo sarki ko khalifa na wannan zamanin ajali ya zo masa sanda ajali ya zo masa ɗan shi shi kuma shekarunsa ba su kai ya riƙe mulki ba shi kuma shi ne abin nan chief of defense abin nan muktar na sarki sai aka ce to inda ga muhammad ibn abi amir kuma amintacce ne kuma mai kaza ne kun to a bashi roƙon ƙwaryawan mulki kafin ɗayan sarki su girma yana hawa kan karagar mulki sai ya tuno da hiran sanda mutanen samun ƙarfi har yanzu suna nan ya ce a zo da su da aka zo da su tallahi laqad akharaka Allahu alaina Ko in kunna la tsatsin ko wancan ya fara fada yace wallahi ba kai ta ba sai an saka akan aiki kun Allahumma malikal mulk Allah ta'ala ayan kuma da ya tsiro da malikal mulki, tukin sun kamar suka yace ce a samu masa matan na ne yanzu eh. ko babu na'am ai guda da akwai kasan uku to a kara masa ɗaya yake da ita a kara masa a je a nan a nema masa gidaje na alfarma guda ya sanya kowace mace a ciki shi kuma wannan a je a zagaya da shi cikin abin nan in aka dawo da shi ke a zo a yi masa tukunki na arziki amma sai dai an masa wannan daga ina shi wancan na farkon yin tunani ya tuno da ta fa abin da ya gada da Allah hmm. to daga cikin abubuwan ban mamaki shi al-mansur din ya taso ne a cikin rayuwa ta matsanancin talauci shi ya sa wancan abokin shi ya yi masa kallon uku abu haka kai yanzu ana maganar yanzu kana magana wai ka zama sai illa wani malikan kallon. ga Allah kana neman wani abu ne a wajen Allah kana neman wani matsayi ne ko ma ga Allah ka rantsuna a gaban Allah Allah zai zai baka idan kuma bai baka wato ba lalle ya zama abin da kake nema shi ne alheri gare ka hmm. na fata mun gani hmm. ah, daga cikin abubuwa masu matuƙar muhimmanci da ya kamata mu ambata a nan shi ne ah, mani a bil makhluk ko mani a bil makhlukin da Allah ومن اعتز بالعزيز أعزه العزيز الله أكبر جمع تمن ده يا نون إسادك سيتا لأبن خلتا in aka ce abin halittar nan mutum ko kuma wani abu da ake nuna isa da kasaita da shi mulki ne dukiya ko ma ne sai mutum ya nuna isa da kasaita da shi a watan wata rana sai ya tuntsire watan wata rana sai ya faɗi watan wata rana sai ya yi tuntube amma wa mani'tazza bil aziz wanda ya karfafu da buwayayye isasshe kasaitacce a azzahul aziz buwayayyen sai ya ɗaukaka shi sai a ta sanya masa biyan karkashin ko kutsewa a hanya sai ya tsallake ba zai zame ba saboda ne saboda wata wakkan alal azizir rahim allazi yaraka hina taqum saboda ya samu kyakkyawan dogaro ga buwayayye wanda yake mulkin sa bai da farko bai da ƙarshe saboda haka idan kana son wani abu da kake ganin kai a ma'auninka shi ne ɗaukaka shi ne isa ko ana nema ne a wajen Allah ta hanyar Allah ta hanyar da Allah yake so a samu idan mutum ya nemi wata ɗaukaka wacce a zahirinta ɗaukaka ce ko a zahirinta mulki ne da jagoranci amma ba ta hanyar da buwayayye ce yake so a samu ba ba da za a iya samu isar da da kaiwa matuka kun gane mm. sau da haka kada mutum wani ya samu mulki ta hanyar da bata kamata ba ya ce ai wannan ita ce izza ba wannan ce ba ita ce ɗaukaka ba wannan ake nufi ba ka samu ɗaukakar a ma'aunin duniya da lahira a tafarkin Allah bisa neman yardar Allah da aiwatar da ita ta hanyar Allah wannan ita ce buwaya kun fahimta mm. kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala da yake magana akan arziki yace fabtahu inda Allah rizqa wa abuduhu washkuru la ilayhi turja'un sai aka fata abubuwa guda uku wanda su ma sun yi kama da wannan maudu'in da muke magana a kai Allah yace fabtahu inda Allah A ne ku nemi arziki a wajen Allah ai a nan! min indillahi al-izza ko fabtahu fabtahu inda Allah izza ku nemi buwaya da galaba da nasara da ɗaukaka a wajen Allah Wa abuduhu bauta ma Allah to kai ma in an samu mulkin an samu dukiyar an samu nasara an samu ɗaukaka sai zamana ana rintunawa a bauta ma Allah wannan alama ce da cikin alamomin cewa izzarka da buwayarka mai kyau ce kamar yadda kuma wancan ayar ta ko inda Allah wa wa'buduhu tana fa'idantar da cewa mai arziki in ya samu arziki kaga yana ci gaba da kyautata bautar Allah wannan yana nuna arzikinsa mai alkhairi ne kuma tsani ne wanda zai kai shi zuwa ga samun yardar Allah washkuru lahu sannan ku yawaita gode ma Allah to kai ma idan ka samu izzar ka samu nasara ka samu galaba ka samu ɗaukaka da ka waiwaya ka ce inna ma utitu ko ala ilmin indi a'a ka ce ai Allah ne ya yi mun Allah ne ya kai ni Allah ne ya lamunce mun Allah ne ya yassare mun kar ka manta da Allah lokacin da kake nema kar ka manta da Allah lokacin da ka samu kar ka manta da Allah bayan ka samu wannan shi zai tabbatar da cewa samun ka na alkhairi Allah ya samu da shi amin يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la tulhikum amwalukum wala auladukum kar ku yadda har ku sakaci ku ba da dama har dukiyoyinku da ‘ya'yanku su shagaltar da ku a kan ambatan Allah. Wa man ya duk wanda ya kuskura ya aikata wannan me wannan ma'ana ya yarda dukiyarsa da 'ya'yansa suka shagaltar da shi fa'ula'ika humul khasirun to idan kana neman cikakken asararren wanda aka yi masa stam na asara to kai muni zuwa ga wannan wanda ya tufanta da wannan tufa wannan ayar aya ce wacce take ɗauke da darasi take ɗauke da wa'azi take ɗauki da saƙon karta kwana ga duk mai sauraro ga duk zuciyar da take da rai la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah har ku yadda ku ba dukiyar ku dama ta shagaltar da ku har ku yadda ɗayan ku su shagaltar da ku akan bin Allah neman yardar Allah yawan ambatan Allah anan in muka lura za mu ga cewa an gabatar da ambatan dukiya a kan ‘ya'ya saboda ne shin saboda dukiya ta fi ‘ya'ya daraja a'a ne dalili dalilin da ya sa aka gabatar da ambatan dukiya a kan ‘ya'ya wanda kuma wannan yana zuwa a wajaje daban-daban a ƙur'ani, an kana zamanin wa banin ba a ce an kana zabanin wa mal ba almalu walbanuna ayar usazai usazai na son wannan ayar almalu walbanuna zinatul hayatid dunya walbaqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala to anan an gabatar da la tulhikum amwalukum wala auladukum ne saboda dalilai guda biyu dalili na farko shi ne. siyakin ko jerin gwanan da ayan ta samu kanta a ciki ai ɗazu ɗazun nan an gama magana a kan infaki humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfadu su ne waɗanda suke cewa ku kuskura ku ciyar da dukiyanku ga waɗannan da suke zuwa majalisun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku bar su har arkin su tarwata hotun da haka ne yanzu aka maganan ciyarwa su sun rasa aljihunsu ko kuma kada ku kuskura ku siffanta da irin siffofin da suka siffanta da su ku masu imani to da haka lasu hikum amwalikum sai ya kamata a babu hikima a fara gabatar da ambatan dukiya dalili na biyu wallahu alam shi ne tsakanin dukiya da 'ya'ya wanne ya fi shagaltarwa dukiya ga wani ustazu can ya girgiza kai ya ce dukiya ba hmm. da gaske ai idan dukiyar ta kai dukiya ma ne nan kashi har shagaltarwa take yi a kan ƴaƴan da iyalai wani mai dukiyar saboda shagaltuwa da dukiyar zai ma iya zama da matansa da iyalansa wani ma mantawa da su yake akwai wani mai kudi da cikin manyan masu kudin saudiya ya taba matarsa tana bunsa daga gari zuwa gari daga gari zuwa gari tana da private jet na musamman da ake daukanta a kai tana ina yanzu misali ina 10 to gani na zan taso zan zo in same ka kafin ta duro wata haja mai zafi ta business ta taso yayi misalin ingila tana sauka to an muga shi ne ina to za ka kai ina jin zan yi 24 hours to zan tsaraso kafin ka tsaraso ya harba abin nan mexico yana mexico kafin ya sauka kana ina to yanzu ga shi fa ga yadda dukiya ta yi da wallahi wani business opportunity ne ya taso ya yi ta "Zaka ka to ai za ka iya 24 hours ko 48 hours a mirgifo ɗaya eh, zan iya to zan same ka kafin ta taso kuma a'a wata haja ta taso a USA sai haka sai da suka yi satittika tana so su haɗu suna yawo a can da kanci yake ba da labari ba ni kuma karanta a littafi ba wai shafa labarin shi ne mana kun fahimta da kanshi yake ba da labari a littafin da ya yadda aka buga a kan tarihin rayuwarsa hmm. ka ga ina ita wannan matar cin dukiyan nan inda za a ce to dukiyan nan gara ki samu mijin da yake da kwatan dukiyar mijinki za ta ce da gudu na'am saboda ita dukiyar ba ta mata amfani Ko haka nan shi ma gashi ta ga wannan kyakkyawan misali ne da yake tabbatar da dukiya ta shagaltar da shi ba an zikirin an zikirin ahali a kan iyalai da tarbiyyarsu to kaga in ka in ka fahimci wannan sai ka gane dalili na biyu daga cikin sirrorin gabatar da al'amwal anil aulat kun fahimta eh. Allah ya samu dace an Allah malamai sun tsatsani a kan fasa zikirullah da Allah ya ce karku yarda dukiya ta shagaltar da ku ko ƴaƴanku a kan ambatan Allah sai malamai suka ce to me Allah yake nufi da ambatan Allah a ala akwani ajiyar wasu cin malamai suka ce zikirullah a nan ana nufin asalawatu hamsin salloli guda biyar har ka yadda neman arziki karka yadda buɗe shagonka da rumfarka karka yadda lissafinka karka yadda son ƴaƴa da kulawa da su su shagaltar da kai su mantar da kai salloli biyar da Allah ya wajabta maka wannan ma'anar daidai ce ko ba daidai ba ashe duk mutumin da neman arziki da tara dukiya da lissafi suka shagaltar da shi akan kulawa da salloli a shan shi wannan dukiyar ba a kai ba ce gare shi kuma idan ya yi sakaci zai shiga cikin da'irar fa'ula ika hungar shi yasa daga cikin siffan munafikai ko siffofin munafukai fifita tara dukiya da lissafinta akan ibada fifita su asali ma wani za a iya masa wasiya da sadakarwar cewa in dai kana so dukiyarka ta taru kai kar ka kula da sallah Allah ya ana faɗa musu wallahi al'azim laqad sami'athu udnaya kunnuwa na sun ji wannan magana ana faɗa mana wani da yake faɗan cewa kai kai kai kai kana son kuɗinka su taru kar ka sallar da aka cikin jami'a kaga wannan ba ka neman misalin fa'ula ika humul khasirun ka rika suno da su abdullahi bin ubay bin salul bayan gashi a garin ai da gashi wallahi abin shi kana so ai ni ba in ce shi ba ya sallar da asar ai dukiyar ba zan ta taru ba saboda saboda bokan shi ya faɗa masa cewa kulawa da sallar da asar cikin jami'a yana hana dukiya da sauri ai kana ganin wannan shi kaɗai ne a cikin mutane ba ka san akwai mutanen da da yawa an dirkin an tunaninsu daga miƙaƙƙiyar hanya an ce ka daina kaza din kada ka zansa kaza ba kawai sai ka ga mutum da wani fili da wani gida a saboda kofar shi wai tana kallon kaza an ce duk wanda gidan shi yake kallon kaza zai saurin mutuwa to waye waye wanda gidan shi yake kallon gabas da ya kudu da arewa ya rayu har yanzu kawai ana zaune sai wani ya je ya kitsa wani makirci da zai sace tauhidinka ko tauhidin shi ba kuma kai ba mu ya canza na mutum da sake kuma mutum ya ce ya je ya yi imani sai ya yafa rigar asara sau da aka fassara ta farko zikirin ba a salawatin kamar fassara ta biyu amma kafin mu je fassara ta biyu wace aya ce a qur'ani take tabbatar da fassara zikrullahi da cewa as-salawatu kansu ake nufi أصل ما أشيء إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتظرون؟ كان هذا شوكا وأتم الصلاة لذكري وأنت أنتوها الهجنة بأتان باش شوكا <laughs> وكان هذا شوكا wa aqimis salata li dhikri me kace kai kuma kanka ce na maruwa to me farkon ayan kutlu ma uhiya ilayka min al-kitabi wa aqimis salata inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar to mutai mu raba kyautar ne da kake tabbas waɗannan ayoyi suna tabbatar da cewa zikirullah daga cikin ma'anoninsa as-sala ma'ana ta biyu ma'anan zikirullahi a nan shi ne al'ur'an karanta ƙwar'ani Allah ya ce la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah ay la tulhikum amwalukum wala auladukum an tilawatil qur'an Allahu akbar ashe karatun qur'ani girman shi da matsayinsa ya wuce yadda muke tunani har shi ana faɗakar da zukatunmu kar ka yadda gobe ka je gaban Allah me yasa baka karanta Qur'ani wallahi yawan zuwa Lagos yawan zuwa China ina sai an maka Qur'ani da zaka rike shi a cikin jirgi ka China ka kuma kana karanta Qur'ani daga nan idan ka tashi daga Kano ko daga Abuja zaka je China awa nawa ne a kasa samun shafi goma shafi ashirin na Qur'ani sai ka ga mutum ya yi tagumi ya ta karanta wasiƙar da ba zai iya karanta Qur'ani wallahi abin tausayi ne ya bacci ya tashi kawai ki kan haka tana da ƙur'ani a waya ta karanta akwai wani bawan Allah da ke sa in bracket mu jama'a ku daina auna mutane da abin da kuke gani na zahiri ko kawai kana ganin wani attajiri kana ganin su ne masu kuɗin nan ba lahi kana ganin su wani sai ya shiga gabanka a ibada wani mutum ne attajiri mai kudi ban san in faɗi sunan shi tafiya ta haɗa ni da shi daga ban manta ba daga daga dubai zuwa abuja awa nawa awa bakwai wallahi abin jama'a tun da jirgin ya tashi yana karanta ƙur'ani a ipad ɗin shi har aka zo za a sauka sai da cabin crew six ta zo masu ta danga matsa masa ka kashe ka kashe an fara a canjin za a sauka sannan ya kashe abu awa bakwai yana tilawa ina kallon shi ni ne bacci na tashi in kalle shi kuna ganin wani shi ne malamin ƙwararren ne ko ga malamin ƙwararren ta gaskiya Allah in kalle shi ina mamaki ce zalika fadlullahi wa tihi min yasha na farka an na ci gaba da tilawa to awa bakwai ana tilawa izifi nawa aka karanta kusan kusan arba'in kenan mala kusan arba'in arba'in ta ji wanda suka saba yi ya ce kusan arba'in yana yi da shi yasa ita haka mun gane kaga wannan shine cin ribar zuwa china ko zuwa dubai ko da yana sauka ya zama bizi da kasuwancinsa sai haɗu da ƙur'ani in yana dawowa ina tafiya jikin ka ta ta karanta kawo mota daga nan zuwa kano zuwa kaduna zuwa sai ka karanta sai rayuwa sai albarka me yasa din kada wani ya ce yana da uzuri sai Allah ya ce inna rabbaka يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه نصفه وثلثه وطائفة من الذين معنا والله يقدر الليل والنهار علم أن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى أنا جلال أسميت هكذا لا تيسر وآخرون يضربون في الأرض ما تزوى تشاينا فتوشي wa an karuna yau ƙarfi fi sabilin suna fagen fama ga takobi a hannu ɗayan linzamin ya rike ɗayan hannun ya rike linzamin doki a fara'o mata ya tsara ne wani yanzu zai ka karanta ƙwar'ani babu jirgi sannan kana karantawa nan ne za ka samu albarka wallahi al'azim duk shagon da ranar aka buɗe shi aka karanta ƙwar'ani a cikinsa ko ba a yi ciniki ba an yi ciniki saboda wannan yin wannan karatu sai ya zama ka shaidan alkhairi ranar tashin Allahu akbar kasan da ka karanta Qur'ani a kanta ka karanta idza zulzilatil ardu zilzalaha ba ka karanta yawma idin tuhaddithu akhbaraha akhbaraha bi anna rabbaka awha laha sai maka shaida kasuwancin da ka tashi ka tafi China ka tafi Hong Kong ka tafi ina ka tafi Dubai ka je ka binne ko da hajar ta samu matsala a cikin tafiyar ta karanta ƙwar'ani ba ta ɓata ba kuma wallahi abin sai albarkar ribar ma ta bayyana daga baya akbar saboda ba ka bin Allah kuma ka tafi saboda haka babu uzuri mutum ya ce kasuwanci ne a tara dukiya hana shi karatun ƙwar'ani in aka ce kuma karatun ƙwar'ani a nan sai ka sauko da fa'idar ba uzuri ba ne yawan kasuwancinka ya hana ka halartar majalisun karatu fahimtar addini ba ka iya fatiha ba har yanzu har yanzu kana walan lalani har yanzu kana kaza har yanzu kana iyaka na gudu wa iyaka na sa'i ko mustaqim kuma amma ka karada duniya da yawo har yanzu ba ka iya fatiha ba ki wani wata hada sabuwa da hanyar da za a ci riba ka gama sani business strategy duk ta san sa ma baka iya fatiha ba la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah akan wala auladukum su kuma ƴaƴa wace irin shagaltarwa ce ƴaƴan mutum za su masa kala-kala ne akwai shagalwar ta zahiri wata kwakwalwa za ta fara hararowa in an ambata ma'ana ga hidimar ɗaya ka shagalta da su akan bautar Allah amma akwai wata shagaltarwar ba wannan ba shagaltarwar fifita abinda ɗaya suke so akan abinda Allah yake so za a yi biki ‘ya'ya suka ce ga yadda suke so ka san Allah bai san yadda suke son kuma ka ce yaran yanzu ne bayar da ka iya da su a wala aula dukkan an zikirin ba. Amari, wajen bayani har ka fahimci saƙon yadda zai shigo cikin rayuwarka ta yau da kullum Qur'ani ba zai zo ya ce maka la tuzikum amwalikum tilawatul Qur'an sala zawaj kaza ba haka Qur'ani yake ba zai baka dunkulalliyar jumla ne.